واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزامي قوكارن قارة بادي لبقي لتافين قلوب المرامي باب صفة الصلاة إن شاء الله تعالى za mu yi karatu daga hadisi na 341 wannan darasi yana karantar da mu abinda aka shar'anta a yi shi a bayan sallah al-mashru'u fi adbari salati abubuwan da aka shar'anta a yi su a bayan an yi sallama daga sallah wa anil mughirati bin shu'ba an karbo hadisi daga al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجينا فدا أدبران قوة صلى تفر الله idan aka ce almaktuba ana nufin tafarillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan zikiri a duburan kowace sallah tafarillah yana cewa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا يوانا ذكري عدوب رنكو وتك الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له babu abin da ya cancanta abota masa face Allah shi kaɗansa babu mai tarayya da shi lahul mulku mulki yana ga Allah wa lahul hamdu godiya tana ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne bisa dukkan komi Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita babu mai iya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu mai iya bayar da abin da ka hana wala ينفع zal jaddi منك jaddu mun gabatar da fassarar da al-Imam an-Nawawi wannan kalma saboda tana cikin zikirin da ake bayan dagowa daga ruku'u الإمام النووي ya وأن wannan kalma صحيح sahihi muslim إنه na hudu shafi na yana cewa as mashhur aljaddu jadd bil fath wa huwa al-hadd wal fassara mafi inganci idan aka ce al-hadd shine ma'anar aljaddu wato rabo ma'anarsa shine la yanfa'u dhal hadd fi dunya bil mali wal waladi wal 'azamati was sultan wanda ya samu rabo a duniya rabo na dukiya ko rabo na 'ya'ya ko rabo na girma ko rabo na mukami ba zai amfane shi ba a lahira wanda ya samu wani rabo a nan duniya wannan rabo ba zai amfane shi ba a lahira minka habbuhu ai rabon da ya samu naka ne wato a inna ma yanfa'uhu wa yunjihi al'amalu a salihu abinda ke iya amfanar mutum ya tseratar da shi a lahira kawai shine aikin kwarai don haka idan aka ce wala yanfa'u zal jaddi ana nufin rabo baya amfanar ma wanda ya same shi rabo baya amfanar ma wanda ya same shi minkal jaddu ai rabo wajenka ne don haka dukiya da mukami ba su da tasiri a ranar tashin kiyama muttafaqun alai hadithin yana sahihul bukhari kitabul azani abwabu sifati salati babu zikri ba'da salati hadisin 844 yana sahihu muslim kitabul masajid babu istihbab dhikri ba'da as-salah 593 al-mughira bin shu'ba yace kana yaqulu fi duburi kulli salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan zikiri a duburan kowace sallah menene ma'anan dubura wato wannan kalma ta duburan kowace sallah fahimtar ma'ananta shi ya kawo sabani da aka samu game da irin zikirin da za a yi a bayan sallah asali da larabci idan aka ce a dubur wato ma'anan dubura kamar yadda al'imam ahmad bin faris a littafin kitabun makayi filuga a mujallar na bishafin 324 ya ce da larabci idan aka ce a dubura akhiru shai'i ana nufin karshen abu wa khalfuhu khilafu qubulihi bayan abu sabanin gabansa shi ake kira dubura bayan abu sabanin gabansa shi ne dubura ƙarshen abu ba farkonsa ba da larabci ke kenan haka ma ibn manzuru a littafin lisanul arab a mujallar na bishafi a 324 ya ce a duburu ko a ce a duburu a ɗaura ba'un ko a samu ba'un bamma na ƙibul ƙubuli ne saɓanin gaba idan aka ce duburan abu ana nufin bayansa alqubulu gabansa duburu kulli shay'in aqibuhu wa mu'akharuhu idan aka ce duburan komi ana nufin karshen sa bayan sa haka in ka duba nihayatu fi garibil hadith wal athar a mujallal nabi shafin 272 don haka a larabci ma'anarsa kenan dubura shine bayan abu karshen abu sabanin gaban abu don haka idan al-mughira bin shu'ba yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa a duburan kowace sallah kaga yana nufin a ƙarshen kowace sallah shine ma'anan dubura a ƙarshen kowace sallah to don haka anan ƙarshe da ake nufi a jikin ƙarshen koko bayan an bar jikin ƙarshen inda magana take kenan don haka aka samu saɓani fahimta eh, misali ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujalladi na biyu 499 ya ce amma lafzu duburar salati lafazi na duburar sallah faƙar yuradu bihi akhira juz'in min ana iya nufin ƙarshen yankin sallah amma a jikin sallan ba a fita daga sallan ba ƙarshen yankin sallah amma jikin sallan ba a riga an fita ba kaga kenan kafin yi sallama ko shine ƙarshen yankin sallah ba a riga an fita sallah wa qad yuradu bihi ma yali akhir juz'in minhu sannan idan aka ce duburan sallah ana iya nufin ƙarshen sallah amma an riga an fita sallah da an gama sallah abin da zaka fara duburan sallah ne ta yiwu ma'anarsa kafin a sallama ƙarshen sallah ne bayan an yi sallama abu da za a yi da farko ƙarshen sallah ne saboda haka kalmar dubura tana ɗaukan ma'ana biyu din nan yace kama fi duburul insan idan aka ce dubura na mutum fa innahu akhir juz'in minhu ana nufin karshen yanki na jikinsa kaga ba ba wani wuri ne waje da jikinsa ba jikinsa ne a jikinsa abin yake wa misluhu lafdul aqid haka ma akan ce dun duniyar abu da larabci ina daukan ma'anar duburan abu wa qad yuradu bihi ma yali dhalik fa du'a al mazkuru fi dubur salati don haka idan ka samu wani hadisi da aka yi magana akan ga wata addu'a da ake a duburan sallah imma an yura da bihi akhira juz'in minha to ɗayan biyu ne ko dai ana nufin ƙarshen yankin sallah kafin a fita liwafika a ahadith idan ka ɗauki wannan to sai ka ajiye shi a cikin hadisai na addu'o'i da ake kafin ayi sallama idan ka ɗauki ma'anar duburan sallah ƙarshen yankin sallah kafin a fita daga sallah don haka duk wata addu'a sai ka sa ta kenan kafin sallama au yuradu bihi ma yali idan ka dauki fasara na biyu duburan sallah ƙarshen sallah bayan an yi sallama kaga kenan abin da ya biyo bayan sallama wa yakunu zalika bima ba'da tashahhud kenan bayan an yi tahiyya eh, an yi sallama kama su me zalika qaba'u li salati wa faraga minhu haisu lam ya baka illa salamul munafiqi salati yana cewa wa bi kulli halin fala yajuzu an yukhassa bihi ma ba'da salati a kowane hali ba daidai bane idan aka ce duburan sallah ka ce an riga an gama sallah la a larabci duburan sallah yana daukan ma'anan biyu ma'anan abu biyu na daya an gama ba a yi sallama ba karshen sallah ke na biyu an gama sallama abinda zai biyo baya shi ma duburan sallah don haka idan ka samu hadisi da ke maganar ga wata addu'a da za a yi ga wani zikiri da za a yi duburan sallah ko ɗayan biyu ne ko dai kafin a yi sallama ko bayan an yi sallama sai ya ce li'anna amatal adiyyatin ma'asura kanat qabla zalika duk addu'o'i da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan addu'o'i da aka samu yana cewa suna zuwa ne kafin sallama majmu'u fatawa mujalla na 22 shafin 517 yace lafzu dubri salati qad yuradu bihi akhiru juz'in min as-salati abinda ake nufi da duburan sallah shine yankin karshe na sallah kafin ayi sallah kama yuradu bi dubri shay'i mu'akhkhar mu'akhkharuhu wa qad yuradu bihi ma ba'da inqida'iha sannan idan aka ce duburan sallah yana da iya daukan ma'ana ta biyu ne, an riga an gama sallah din an riga an gama shine ba'a da inqiba'iha Misalinsa shi shine a suratu qaf aya ta Allah subhanahu wata'ala yace wa minal layli fasabbihu wa adbara sujudi a cikin dare ka yi tasbihin tasbihin Allah sannan a duburan sujuda duburan sujuda kaga yana nufi a cikin sujuda din ba an an riga an fita daga sujudan ba ko idan aka ce duburan sujuda ƙarshen abin da za ka yi a sujuda kafin ka daga don haka idan aka ce duburan sallah ƙarshen abin da za ka yi a sallah kafin ka yi sallama kaga ya ba da hujja hatta da ayar alkur'ani ibn taymiya da almajirinsa ibn alqayyim suna da wannan fahimta akan cewa duburan sallah yana daukan ma'ana abu biyu ko dai kafin sallama ko kuma bayan sallama duka kowane duburan sallah ibn al-qayyim yayi maganar a zadul ma'ad mujallal na farko shafin 305 kaga fahimta guda kenan mu lura da wannan idan aka ce duburan sallah yana daukan ma'ana biyu kafin sallama ko bayan sallama fahimtarwa fahimtar ibn taymiya fahimtar ibn al-qayyim jawziya da malamai da dama malaman hadisi walakin al-hafiz ibn hajar kamar yadda ka gani a littafin bulugul maram wannan ba fahimtar ibnu hajar bane me yasa muka ce ba fahimtarsa sa bane ai ya riga ya kawo mana hadisin sallama ko mun riga mun karanta an yi sallama sai ya kawo duka wani abin da ya zo bayan wancan maganar sallama shi a fahimtarsa duburan sallah don haka fahimtar ibnu hajar al-asqalani ita ce dubaran sallah inna ma yakunu ba'da salami faqat dubaran sallah an riga an yi sallama shikenan ba ba a cewa dubaran sallah kafin ayi sallama saboda haka yasa sai da ya kawo hadisin sallama a sallah an gama sallama sannan ya kawo waɗannan azkar da al'adiyya allati ta'ti ba'da salami in ka duba fathul bari kitabu da'awati babu du'a ba'da salati mujallad na 11 shafin 133 ibn hajar a sharhin sahihul bukhari ya ce fa'in ƙila almuradu bi duburi kulli salatin ƙurba akhiriha kamar yana martani ga ibn taimiyya yana cewa ina aka ce duburan sallah shine an gama sallah ba a ƙare ba wa huwa tashahhud an yi tahiyya kenan qultu qulna sai mu ce qad da al-amru bi zikiri dubura kulli salatin. ai an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yi zikiri a duburan kowace sallah wal muradu bihi ba'da salami don haka abinda ake nufi da duburan sallah an riga an yi sallama ah, don haka faka zahaza hatta yasbuta ma yukhalifuhu ah, don haka fahimta biyu kenan fahimtar waɗannan manyan malamai ibn taymiya yana cewa duburan sallah yana daukan abu biyu kafin sallama da bayan sallama ibn hajar da littafin bulugul maram yana cewa duburan sallah yana ɗaukan ma'ana ɗaya. bayan an yi sallama kawai saboda haka duk hadisin da kaji wani sahabi ya ce annabi ya yi abu kaza duburan sallah a fahimtar ibn hajar an riga an yi sallama amma a fahimtar ibn taimiyya ba sharaɗi ba ne ya zama an gama sallah idan aka ce duburan sallah babu shakka fahimtar ibn taimiyya ita ce mafi inganci Allah ya sa mun gani abinda ya sa fahimtarsa ta fi inganci saboda yace yuradu bihi akhir juz'in min as-salati wa qad yuradu bihi ba'da ma ba'da inqida'iha ibn taymiya yace idan aka ce duburan sallah tana daukan ma'ana biyu ko dai kafin sallama ko bayan an gama sallah an yi sallama ah, babu shakka akwai hadisai da suke nuna haka misalinsu mun karanta hadisin abdullahi bin abbas ah, baya inda ake magana akan al-qunut abdullahi bin abbas ya ce ƙanata rasulullahi shaharan mutatabi'an manzon Allah ya yi alkunutu wata guda a jere idan aka ce wata guda a jere ana nufin kowace sallah sai ya mata alkunut a jere sai da ya samu wata guda har ma abdullahi bin abbas ya fassara abin da yake nufi da wata guda a jere ya ce fi zuhuri wal asiri wal magribi wal isha'i wasu. sallar azahar la'asar magariba isha'i sallar asuba sai abdullahi bin abbas ya ce bi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah menene abdullahi bin abbas yake nufi sai da aka yi sallama kaga yana nufin a ƙarshen an gama sallah ba a kai ga zaman tahiya a yi sallama ba lokacin manzon Allah yake alƙulu don haka yasa abdullahi bin abbas ya ce idza qala sami Allahu liman hamidahu fi raka'atil akhirah idan manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu a raka'a ta ƙarshe kaga abdullahi bin abbas ya ce a duburan kowace sallah yana nufin bayan an gama sallama ashe duburan kowace sallah yana iya daukan cikin sallan amma a ƙarshen ta kafin a yi sallama yana iya daukan bayan an yi sallama kamar yadda ibnu timiya ya faɗa wanda hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1442 da kuma sahihu ibn majah hadisi na 1389 don haka mafi dacewa mafi dacewa shine ka ɗauka duburan sallah yana ɗaukan ma'ana biyu duburan sallah yana ɗaukan ma'ana biyu yana ɗaukan kafin sallama kuma yana ɗaukan bayan sallama saboda akwai hadisai da yawa abinda shi shi eh, ibn taymiya ya faɗa shi ne. abinda za ka yi duk inda ka samu addu'a da aka ce annabi yana yi a duburan sallah to karka yadda ka yi addu'an nan bayan ka yi sallama abinda ya faɗa ke. Ina aka ce ga zikiri annabi yana yi a duburan sallah to zikiri ya kamata a yi shi bayan an yi sallama Allah ya samun gani me dalili eh, saboda kalmar dubura ta sallah kamar yadda ya faɗa a larabci yana ɗaukan ƙarshen abu ƙarshen abu yana iya zama jikin abin ko ko bayan abin sannan kuma in ka dubi suratun nisa'i aya ta 103 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza ƙabaitu musalata fazkurullaha ashe zikirin Allah yana zuwa a yaushe bayan an gama sallah don haka zikirin sallah inda zikiri ne a tashi bayan sallama wa amma idza kana fi du'a amma idan ya zama addu'a ce fa yi yuj'alu abu as-salam sai a saka wannan addu'a kafin ayi sallama wannan shine zaɓin ibnu taymiya amma shi ibnu hajar ko da addu'a ce ta zo ya ce in dai an ce duburan sallah ka yi ta bayan sallama ka duba wa majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal na 22 shafin ya ce wa zalika abinda ya sa na ce idan addu'a ce aka ce ana yin ta a duburan sallah a sa ta kafin sallama li'annan musalli yunaji rabbahu saboda mai sallah yana ganawa ne da mahaliccinsa lokacin da kake sallah kana ganawa ne da Allah fa'iza sallama idan kai sallama in sarrafa an munajatihi ka gama ganawa da Allah Allah ya samu gaji wa ma'alumun ya ce abu ne sananne an na su’ala sa'ili da rabbihi hala munajatihi huwa na fi duna su'alihi ba'da sarrafi lokacin da kake ganawa da Allah ina ce lokacin ya kamata ka ce Allah ba ni inji ibnu Taymiyyah. yace da aka gama ganawar sai ka komo kana roƙonsa kama anna man kana yukhatibu malikan aw ghayrahu kamar wanda ke magana da sarki fa inna suhalahu wa huwa muqbilun ala mukhatabatihi lokacin da kake magana da wani shugaba sarki a lokacin in ka roke shi lokacin shi dacewa aula min su'alihi lahu ba'da insirafihi bayan kun gama ganawa da sarki ka juya ka tafi bayan ka fita kofar gida ya kace sarki a bani kaza bai ma ji ka ba walillahi al a'la to wannan shine abinda ibn taymiya yake cewa idan addu'a ce tunda ganawa kake da Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana farkon sallah kabbaran harama karshen ta fa sallama ganawa da Allah tsakanin haka ne idan kai sallama an gama to tunda kana da roko mahallin roko kafin sallama ne idan aka ce duburan sallah bayan ka gama komi kafin ka yi sallama ka saka wannan addu'a amma idan ka riga yi sallama to mahallin addu'a babu shakka ya wuce haka ma ibnu qayyim al-jawziyya ya faɗa azadul ma'ad mujallal na farko shafin 257 yace wa hadha huwa al bi halil musalli wannan shi yafi dacewa da halin mai sallah fa innahu muqbilun ala rabbih yunajihi ma dama fi salati muddin kana cikin sallah kana fuskantar Allah kana ganawa da shi fa idza sallama minha in qata'at tilka almunajat lokacin da kai sallama fa wannan ganawar ta katse an gama da ka ce assalamu alaikum ganawarka da Allah ta kare kuma wannan shine ittifaqan babu shakka duk wanda ya sallama a sallah ya gama ganawa da Allah wa zala zalika almawqifu bayna yadayhi wal minhu cewa kana tsaye da Allah an gama cewa kana kusa da Allah an gama fa kaifa yatruku su'alahu fi hali munajatihi yaya zaka bar roƙon Allah a lokacin da kake ganawa da shi wal qurb minhu lokacin da kake kusa da shi wal iqbal alayhi lokacin da ka fuskance shi mai yas'aluhu idan sarafa anhu bayan ka gama sallar kuma sai ka roƙi Allah wala raiba anna aksa hadha aksa hadha al hali huwa al bil musalli sabanin hakan ne fi dacewa ga mai sallah ya ce don haka duk inda ka ga wata addu'a da sahabin annabi ya ce a yi ta duburan sallah yi ƙoƙari ka sa addu'ar kafin sallama wadda ita ce fahimtar ibn taimiyya da kuma ibn al-qayyim jawziya duk da cewa ibn al-qayyim ya ce illa an ha huna nuqtatun latifa wa huwa annal musalli ya ce akwai abin da mu lura ko da yake mun ce ka yi ƙoƙari ka sa addu'ar ka a cikin sallah kafin sallama Ya ce amma mutum idan ya gama sallah idan faraga min salatihi wa zakara Allah wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu bil azkar al mashru'a aqiba salati bayan ka gama sallama kai zikiri tasbihi da sauransu kai duka ibn qayyim yace istuhibbu lahu eh, istuhibba lahu an yusalli ala nabi ba'da zalik mustahabi ne sai kai salati ga annabi Muhammad bayan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u bima sha'a kana iya addu'a lokacin amma idan addu'a ce ta cikin sallah kafin sallama ne idan ko bayan ka gama sallah ne bayan ka yi zikiri kayi zikiri sai ka sake yin salati ga annabi Muhammad saboda lokacin ka wani aiki idan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi addu'anka wa yakunu du'a'uhu aqiba hadhihi al-ibadati thaniya wannan wata ibada ce ta biyu ba ta farko ba wancan ibadar ta farko ibadar sallah idan aka yi sallama an gama ta idan ka yi riga kai sallama wannan zama da kake yi wata ibada ce ta biyu Allah ya sa mu gani zikirin da kake bayan sallama ibada ce ta biyu wani kana sallah ne aka ce ina zikiri ko kaga ashe ba sallah bace sallah an gama ta don haka addu'an da za a yi ta sallah a yi kafin sallama idan an zauna an yi zikiri to babu laifi kafin a tashi idan kana da bukata kana iya salati ga annabi Muhammad kuma kai addu'a wa hadha mashru'un babu shakka yin addu'a bayan sallama ba bid'a bane ba bid'a bane ya tabbata sunnar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi haka amma akwai sharadi manzon Allah yayi addu'a bayan sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bayan sallama sharaɗin shi ne shi kaɗai ya yi addu'ansa bai yi da sauran sahabbai ba misali daga cikin hadisan akwai hadisin sayyidina albino abi talib sayyidina ali ya ce kana rasulullah idza fara min as-salati wa sallama kaga ya tabbatar da magana manzon Allah idan ya gama sallah kuma ya yi sallama saboda ta wannan addu'a mun tabbatar ba a cikin sallah ne a bayan sallama qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma ghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu a ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta sayyidina ali Allah yana wannan kaga addu'a ce domin idan ka ce Allahumma gfirli addu'a kake Allah ka gafarta min kuma sayyidina ali bin abi talib yace bayan annabi yayi sallama yake wannan zikiri hadisin yan yake wannan addu'a hadisin yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisin ya 2508 don haka cewa ka yi addu'a bayan sallama ba bidiya ba ce inda ake samun kuskure shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ya addu'arsa don haka bayan ka yi sallama don ka addu'ar ka kai kaɗai ba laifi ba ne amma da Ibnu qayyim yake cewa ya kamata tunda wannan addu'a ce za ka yi a samu ibada ta gabace ta ka fara gabatar da zikiri tukuna don haka yasa malamai ke cewa da zarar an yi sallama mutum ya daga hannuwa sama ya yi addu'a bid'a ce babu hadisin ta a duka hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ka gama sallama sai kuma ka daga hannuwa kuskure amma bayan kayi zikiri fa kayi salati ga annabi muhammad kana iya addu'a abu na biyu wanda ba shi da kyau shine daga hannu kuma a lokacin shi ma bai da asali domin sai na ali ya ce mana manzon Allah yana wannan addu'a bayan ya sallama amma bai ce mana ya daga hannu ba sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu yace kana rasulullahi idza faraga min salati wa sallama qala bace wa rafa'a yadayhi ba yace qala allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma Allah ya samu gani don haka addu'an da zaka yin kuma babu daga hannu addu'an da zaka yin babu daga hannu daga hannu a lokacin babu hadisin in ka duba tuhfatul ahwazi sharhi sunan tirmizi mujallal na bakwai shafi ya yace wa amma na bil jawazi fastadallu bi khamsati ahadith akwai malamai da suke cewa babu laifi ka daga hannuwanka a bayan kai sallama ka roki Allah suna da hujjoji hadisai guda biyar waɗannan hadisai guda biyar ɗin gaba ɗayan su ba inganta daga manzon Allah ba don haka ba a aiki da su kulluha ba'ifa waje a fi fatawar lajinatu da'ima mujallar na bakwai shafi na ɗari da uku laisar du'a ba'dal fara'idi bi sunnatin da zarar an gama sallar farilla mutum yayi addu'a ba sunnar manzon Allah bace idan kana bi raf'il aidi in je zaka ɗaga hannuwa sawa'un kana min al-imam wahdahu aw al wahdahu liman ne shi kadai ko mamu shi kadai aw minhuma jami'an ko da liman da mamu babu hujja a sunnar manzon Allah bal zalika bid'atun ba shi da asali a sunna bid'a ce li'annahu lam yunqal an annabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi radiyallahu anhum amma ad-du'a biduni zalika fala ba'sa bihi bayan kai sallama kai zikiri kai salati ga manzon Allah sai kai ta addu'a baka daga hannu ba me yasa aka ce karka daga domin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 yana sallah anya a ce manzon Allah ya daga hannu bayan sallah ya yi addu'a a rasa sahabi guda cikin sahabbai sama da mutum dubu ɗari wanda ya ba da labari zai yiwu waɗanda sun ba mu labari yadda farkon sallah yake yadda ƙarshen sallah kai har zikirin da ake a sujuda a ɗagowa a zama duk sun yi bayani sai su manta wannan muhimmin abu domin ɗaga hannuwa wajen addu'a yana daga siffofi waɗanda ake cewa suna jawo wa mutum ijaba daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin siffar da take jawo mutum ijaba saboda manzon Allah ya ce Allah yana kunyar bawa ya daga hannuwansa ya sauke babu komi Allah yana kunya kaga kenan daga hannu lokacin addu'a muhimmin abu ne to bare kuma a ce bayan sallah idan da a ce ya tabbata wallahi ba a rasa hadisi guda na sahabi saboda haka abin da ake nufi shine za ka yi addu'an da duk za ka yi kuma kana zaune shiru abinka addu'an kuma tafiya take ba sai ka daga hannun ba Allah ya sa mun gani mujahadisi na gaba wa an sa'ad bin abi waqqas an karbo hadisin nan daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala inna rasulallahi sallallahu alaihi kane ya yata'awwazu bihinna dubura salati yawwa haka ya faɗa a littafin ba asali hadisin dubura salati na sani yana da bulugul marami hannuna kana ya ta'awwazu bihin na dubura kulli salatin asali hadisin dubura salati manzon Allah yana neman tsari da waɗannan abubuwa yana neman tsarin Allah game da waɗannan abubuwa dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah kun ga da yake littafin na ibn hajar ne ibn hajar ko fahimtarsa idan aka ce duburan sallah bayan sallama ne Allah ya sa mun gane shi yasa ya kawo wannan wannan ai addu'a ce amma a fahimtar ibn taymiya da ibn al-qayyim fa kamata yayi wannan addu'a kai ta a yaushe kafin sallama idan zikiri ne fa bayan sallama Allah ya sa mun gane babu laifi dan kai ta bayan sallama din saboda shi kansa manzon Allah yakan yi addu'a bayan sallama mun yi magana a kai amma mafi muhimmanci shine ka saka addu'a kafin sallama Allahumma inni a min al bukuli ya Allah ina neman tsarinka game da rowa game da haɗarin rowa wa a min al jubuni ina neman tsarinka game da haɗarin tsoro wa a'udhu bika min an uradda ila arzalin umuri kuma ina neman tsarinka kada a mayar da ni ga mafi ƙasƙancin shekaru rayuwa shine in kai ga tsufa yanda zai zan zama jidali ga mutane wa a'udhu bika min fitnatid dunya kuma ina neman tsarin ka game da fitinar duniya wa a'udhu bika min azabil qabri kuma ina neman tsarin ka game da azaban kabari rawahu al-bukhari hadisin yana wurare da yawa a cikin sahihul bukhari wurare da yawa hadisin sa'ad bin abi waqas daga cikinsu akwai kitabul jihadi wasiyar babu ma yi ta'awwazu min aljubni hadisi na 2822 hadisin rawahu amr bin maimun al-audi wani tabi'i ya ba da labarin wannan hadisi game da sa'ad bin abi waqas yace kana sa'adun yu'allimu banihi ha'ula'il kalimat sa'ad bin abi waqas yana koya ma yaransa waɗannan kalmomin kama yu'allimu al-mu'allimu al-gilmana kamar yanda malami yake karantar da yara alkitaba yin rubutu kamar yadda malami yake ba da himma wajen koya ma yara rubutu haka sa'ad bin abi waqas yake ba da himma wajen karantar da yaransa wannan addu'a wa yaqulu yana cewa inna rasulullahi kana ta'awwazu minhunna dubura salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin abubuwan nan a duburan abduburan sallah duburar salati yanda yazo kenan amma yace dubura kulli salati اللهم إني أعوذ بك من الجبن يا الله إنا لمن ترنك جمد طورو وترواية وأعوذ بك أن أرد إلى أرزل الأمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ابن تيمية لتاهي مجموع فتاوى مجلد إشرين بشاتين لريف أتس إندبي يتي ولم ينقل ولم ينقل أحد أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس babu mutum ɗaya da ya taɓa ɗauko labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah idan yawa mutane sallah ya da'u ba'da al-khuruji min as-salati huwa wal ma'muna jami'an annabi sallallahu alaihi wasallam shi da mamu a ce su haɗu su yi addu'a bayan sallama la babu wannan hadisi la fil fajr wala fil asr sallar asuba ce ko tala la'asar wala fi ghairiha min as-salawati ko ma wace sallah ba a taba samun labari daga manzon Allah akan haka ba bal qad sabata anhu abinda ya tabbata game da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annahu kana yastabbilu ashabahu idan yayi sallama sai ya juyo ya fuskanci sahabbai wa yadhkuru Allah wa yuallimuhum dhikrallahi manzon Allah ya koya musu yanda ake zikirin Allah a bal khuruji min as-salati da zana an gama sallah shi yasa sa'ad bin abi waqas ya gane waɗannan addu'o'in saboda manzon Allah bayan ya yi sallama ya juyo ya karantar da su ya ce ga abin da za ku yi a wata riwayar sa'ad bin abi kasu yana cewa ta'awwazu bi kalimacin kanan nabiyu ta'awwaza bihinna ku rika neman tsarin Allah da wasu kalmomi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya nemi tsarin Allah da su sai ya karanta addu'a din Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al waɗanda suka ruwaito wannan addu'a suna da yawa cikin sahabban annabi misali abu huraira da anas bin mali hadisinsu yana sahihu bukhari aisha da zaid bin arkam hadisinsu yana sahihu muslim nufai'u bin al-harisi hadisinsa yana jami'u tirmizi sayyidina umar bin al-khattab hadisinsa yana sunan bin eh, sunan abi daud abdullah bin mas'ud da abdullah bin amr da kuma usman bin abil as hadisansu suna sunanun nasa'i a Sogora da kuma hadisin abdullahi bin amrin a musmadul imami ahmad Na haka wannan addu'an tana da muhimmanci kwarai sahabbai da suka ruwaito addu'an nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa addu'an tana da muhimmanci shi yasa sa'ad bin abi waqas yake ba da himma wajen koyar da yaransa yana ba da himma wajen koya ma yaransa wannan addu'a kamar yadda malami ke ba da himma wajen koya ma yara rubutu da karatu Allah ya samu iya hadisi na gaba wa an saubana radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga sauban Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah idan sarafa min salatihi manzo Allah idan ya gama sallah al-imam an-nawawi a sharhin wannan hadisin don hadisin rawahu muslim yace al-imam muslim ya ruwaito shi sharhu sahihi muslim juzi na hudu shafin da al almuradu bil insirafi as-salamu al-imam an-nawawi yace abinda saubani yake nufi da cewa idan annabi insarafa ya juyo daga sallah abinda yake nufi shine idan manzon Allah yayi sallama idan sarafa min salatihi idan annabi sallallahu alaihi ya gama sallarsa istaghfara Allah salatan sai ya nemi gafaran Allah sau uku وقال كما سيتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وأن يبوني قال الله سبحانه وتعالى wanda ya حديث لك daga sauban shine daga cikinsu akwai al-imam al-auza'i wanda al-imam al-walid bin muslim wanda ya ruwaito hadisin yake ba da labarin cewa ya tambayi al-imam auzai wato al-imam abdurrahman bin amri kaifa al-istighfar istighfari ya zo da lafuzza da yawa yaya lafazin istighfari bayan an yi sallama yake ce masa ta kulu ka rika cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku wannan lafazin da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallama haka yake akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ga hadisin sauban wanda shine abu na farko da ya kamata ma ka yi idan ka yi sallama shi ibnu hajar bai jeranta waɗannan wato addu'o'i da zikiri da suka zo bayan sallama akan yanda ya dace a yi ba illa da ya kawo maka abubuwan da ya kamata ka yi a bayan ka yi sallama farkon abin da za ka yi shi ne istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram Allahumma anta salam Allah kai ne aminci wa minka salamu aminci daga wurin ka yake tabarakta albarka tana wurinka ya zal ya mai ɗaukaka wal ikram da yawan karimci dan Allah shi ke da yawan karimci rawahu muslim hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid babu istihbab zikri da salati hadisin ɗaya. hadisi na gaba ba an abi huraira an karbo hadisi nan daga abu huraira radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace man sabbaha Allah dubura kulli salati wanda yayi tasbihin Allah a ƙarshen kowace sallah salatan wa salatin sau talatin da uku wa hamidallah ya gode ma Allah salatan wa salatin sau talatin da uku wa kabbar Allah ya yi kabbara ma Allah salasan wa salasi sau talatin da uku fatilka tis'un wa tis'una wannan tis'in da tara kenan wa ƙala tamamal mi'ati cikon ɗarin sai mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gufirat lahu khatayahu babu lahu ko masalin hadisin akwai lahu gufirat lahu khatayahu walau haka ya kawo alhali riwaya ta al-imam muslim wa in kanat misla zabadil bahari ko da a ce zunubansa laifukansa sun kai kwatankwacin kumfan teku walau kanat misla zabadil bahari ko da laifukansa sun kai kwatankwacin kumfan teku Allah zai yafi ma ka duba ba ka yi tasbihi uku. tahmidi 33 kabbara 33 an samu 99 sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shike sai Allah ya ce a share laifukan ka gaba ɗaya yace rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito hadisin nan yana kitabul masajid babu istihbab adh-dhikri ba'da salati wa bayan zalik wa bayani sifatihi hadisi na 597 al-imam muslim ya jera hadisai din da suka kawo zikirin da ake a bayan sallah a wuri guda hadisin yana sahihu ibn hibban kitabu salati faslun fil qunuti hadisi na 2052 ibn hajar yace wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya kuma a cikin wata riwaya anna takbira shi kabbaran arba'in wa salasuna sau arba'in sau talatin da hudu ne kaga riwaya ta biyu kenan ita ma wannan riwaya tana sahihu muslim kitabul masajid babu babu zikir ba'da salati a wuri guda riwayar kabbara za a yi talatin da hudu ita ce farko kafin kabbara uku. kaga za ka yi subhanallah sau talatin da uku, alhamdulillah talatin da uku, allahu akbar uku. sannan ya ce wa fi riwayatin subhanallah 33 alhamdulillah 33 amma Allahu akbar 34 fa amma ibn hajar a yadda ya kawo lafazin hadisin nan sai zama kamar hadisin mutum ɗaya ne domin hadisin abu huraira ne aka kawo da farko sai aka kawo wafi riwayatin sai ka ɗauka ko na abu huraira ne la wannan riwaya da ta zo da kabbara 34 hadisin ka'ab bin ujra ne ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'aqibatun akwai abubuwan da ke biyo baya bayan sallah la yakhibu qa'iluhunna duk mai fadan su ba zai tabe ba Allah ka samu iya duk wanda ke zikirin nan ba zai tabe ba inji manzon Allah wato shi sa zaka lura akasari zikirin ba ma yin da kyau shi sa mutane ke tabewa da za mu tsaya mu yi zikirin da kyau mazu Allah ya ce mutum bai kamewa duk mutumin da zai yi zikirin nan da kyau kuma ka lura sai shedan ya ribaci mutane da an yi sallan za ka ga Allah Allah kake ma liman yayi sallama maza ka fita ba ka ma son zikirin wanda shi mazu Allah yake cewa duk mai yin su ba zai tabe ba wata riwaya ce, la khibu fa'iluhunna aw qa'iluhunna riwaya biyu dubura kulli salatin maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla salasun wa salasuna tasbihatun kayi subhanallahi talatin da uku salasun wa salasuna tahmidatun kayi alhamdulillahi talatin da uku wa arba'un wa salasuna takbiratun yi kabbara talatin da hudu hadisin ka'abin ujura na'am akwai hadisin abu huraira shi ma wanda ya zo da maganar kabbara 34 amma hadisin baya sahihu muslim yana sahihu bukhari yana kitabul azari abuwa sifatis salati hadisin 801 abu salih ya bada labari game da abu huraira abu huraira yana cewa ja alfukara'u ilan nabi akwai lokacin da talakawa suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa sun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce zahaba ahlud dusuri min al amwali بالدرجات الأولى والنعيم المقيم يا رسول الله ما سحالي ما سدوكيا سنتفي da martabobi masu ɗaukaka da ni'ima kuma madawwamiya manzon Allah ya ce wa kaifa zalik suka ce salluna kama nusalli masu dukiya suna sallah yanda mu matalakawa muke yi wa yasumuna kama nasumu suna azumi yanda muke yi walahum fadlun min amwali sai dai sun fi mu ta sashin dukiya saboda me na biha suna zuwa aikin haji da dukiya wa ya'tamiruna suna zuwa umra da dukiya wa yajahiduna suna jihadi da dukiya gina masallatai makarantu wannan ba aikin talaka ba ne, aikin mawadaci wa yatasaddaquna sannan ma suna da sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uhaddisukum bi amrin kuna so in baku labarin wani al'amari in akhadtum bihi idan kun rike shi a daraktun man kun za ku cimma wanda ya tsere muku duk wanda ya tsere muku ta wajen lada za ku cin masa walam yudrikkum ahadun ba'dakum sannan a bayan ku ba wanda zai iya kama ku ta wajen lada wa kuntum khayran man antum bayna bahranayn za ku zama ku ne mafi alkhairin mutane a doron ƙasa illa man amila mithluhu sai dai wanda ya irin abin da kuka yi waɗannan talakawan sahabbai suka ce muna so ka gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salati salasan wa salati ku yi tasbihi ku yi tahmidi ku yi kabbara a bayan kowace sallah sau 33 Abu Huraira ya gaya ma almajiransa wanda cikin su akwai Abu Salih yace faraja'tu ilayhi sai na sake komawa wajen Abu Huraira faƙala babu na nusabihu salatan wa salatin saboda mun samu sabani wasu daga cikinmu suna cewa za mu yi tasbihin nan sau talatin da uku ne wa nahmadu salatan wa salatin mu yi tahamidi talatin da uku wa nukabbiru arba'an wa salatin amma kabbara za mu yi talatin da hudu farja'atu ilaihi sai na sake dawowa ga abu huraira faƙala sai abu huraira ya ce barin gaya maka yadda za ka yi ta ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ta yi ɗaya hatta ya kuna min hunna kullihinna talatan wa talatin har sai ka yi su gaba ɗaya a har haɗaɗin nan sau talatin da uku kaga wannan hadisa abu hurairu ne amma shi abin da ya ba da labari shi ne abin da manzo Allah ya nuna musu talatin da uku uku almajiranta ne aka samu saɓani shin kabbaran tana zama talatin da hudu da aka dawo wajen abu hurairu ya sake tabbatar da su akan talatin da uku akwai hadisin zaid bin sabitin wanda shi ma ya ba da labarin zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su yana cewa umiru an yusabbihu dubura kulli salatin salatan wa salati sahabbai an musu umarni su rika zikirin Allah a bayan kowace sallah tasbihi 33 wa yahmadu salatin wa salatin su yi tahmidi 33 wa yukabbiru arba'an wa salatin su yi kabbara kuma sau 34 kaga an samu hadisin ka'ab bin ujra kabbara 34 an samu hadisin zaid bin da 34 amma yadda ibnu hajar ya sa abulugul maran sai ka dauka kabar duka hadisin abu hurairah ne akwai bambanci zaid bin sabit yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai wannan umarni shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga masahabbai kenan da sahabbai suka tafi fa'utiya rajulun min al-ansari fi manamihi daga cikin musulman madina sai zama akwai wani mutum da ya mafarki a mafarkin faqila lahu sai aka ce mar amarakum rasulullah an tusabbihu dubura kulli salatin salasan wa salatin manzon Allah ya muku umarni ku rika zikirin Allah ku yi tasbihi 33 a bayan sallah wa tahmadu salatan wa salatin ku yi alhamdulillah 33 wa tukabbiru arba'an wa salatin ku yi kabbara a talatin da hudu haka ne ƙala na'am sai mutum ya ce e alhali eh, yadda aka zo masa a mafarki aka ce haka manzon Allah ya karantar da ku sai mutum ya ce haka ne ƙala wannan da ya zo a mafarkin sai ya ce mar aluha hamsan wa ishirin ni kuma ina ce muku ku mai da su su zama ishirin da biyar biyar a mafarkin aka gaya ma wannan sahabi din kuma da zikirin ya zama 25 biyar subhanallah 25 alhamdulillah 25 allahu akbar 25 sai ya ce waj'alu fiha tahlila ku saka hailala a cikinsu su zama su ma 25 kaga an samu zikiri guda hudu wanda na hudun annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya karantar da shi ba falamma asbaha da gari ya waye atan nabi sai shi wannan sahabi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zalika lahu ya gaya mar fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka Zalika ku saka zikirin kamar yadda wannan mutumin ya yi mafarkin kaga annabi ya tabbatar da mafarkin wannan sahabi hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 101 yana da shawahid da hadisin abdullahi bin umar wanda yake sunan imamin nasa'i don haka kenan an samu riwaya kamar uku na ɗaya talatin da uku ga riwaya ta biyu ta ka'ab bin udura da kuma hadisin zaid bin sabit annabi sallallahu alaihi wasallam yace subhanallah alhamdulillah 33 uku amma allahu akbar 34 riwaya ta uku ita ce mafarkin wannan sahabi da aka ce a mai da su 25 biyar a ƙara da hailala hailala shine ka ce la ilaha illallah iyakan nan karka ƙara da muhammadun rasulullah la la ilaha illallah ka tsaya nan sau 25 an yi kabbara an eh, tasbihi ta hamidi takbir sannan ay haylala a tahlil sau 25 biyar idan an yi haka kaga an samu riwayoyi kamar guda uku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله littafin majmu'u fatawa na ibn taymiya mujallal na 22 shafin 516 da kuma mujallal na 22 shafin 492 malamin yace al-ma'thuru sittatu anwa'i zikiri yanda ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan gama sallah zikirin da ake bayan an gama sallah nau'i shida ne kashi shida duk wanda ka dauka ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na daya annahu yaqulu hadhihi alkalimati ashiran ashiran ka kace subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma فالمجموع ثلاث وثلاثون كنا إياكا أبن دكي ثلاثين دهو آه ثلاثين كو فالمجموع ثلاثون سبحان الله قوما الحمد لله قوما الله أكبر قوما وانا شيني نتايا حديث سياتبت لغا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أن يقول كل واحدة إهدى عشرة كي قوة نتايا سو قوم شادئ كوي subhanallah da goma sha daya alhamdulillah sau goma sha ɗaya allahu akbar sau goma sha ɗaya falmajmu'u salasun wa salasu kaga abinda da ka faɗa kenan gaba ɗaya talatin da uku ne wannan ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salis na uku an ya kula kulla wahidatin salasun wa salasin subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku falmajmu'u tis'un wa tis'una kaga abinda kai tis'in da tara ɗari ba ɗaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu an yaktima zalika bit tauhid tammi lokacin da kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 an samu ɗari ba ɗaya sai ka cika ɗari ɗin da hailala ka cika ɗari ɗin da hailala لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو to kaga an samu nau'i na hudu kana iya yin 99 babu cikawa da hailala ya tabbata daga manzon Allah kana iya yin 99 ka cika da tauhidi wannan kalmar tauhidi ake kira la illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul ala kulli shay'in malamai suna kiran wannan da kalmar tauhidi shine wanda ya zo cikin fatul uh, majid shine wanda ya taho cikin bulugul maram kai ibnu hajar ya kawo shi a hadisin abu huraira ko yace wa qala tamamal mi'a wa qala tamamal mi'a wanda shine na hudu na biyar shine sai ka ce subhanallah 33 alhamdulillah 33 amma allahu akbar 34 amma Allahu akbar ya zama 34 don haka meye ya zama cikon 100 din ba ba kalmar tauhidi ce ba la ilaha illallah wa dabu la sharika la lahu mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ba shine ka cika 100 da shi ba ka cika 100 ne da Allahu akbar shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan na ƙarshe yace an yakula kullu wahidin min al-kalimati al-arba'i 25 ya zama kowane ɗaya kayi 25 kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta hadisin zaid bin sabi ka yi subhanallah 25 alhamdulillah 25 allahu akbar 25 sai ka ƙara sai ka ƙara da hailala wa ya bummu ilaiha la ilaha illallah fal majmu'u mi'a kaga an samu ɗari, sun haɗu waɗannan nau'uka na zikiri guda shida duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya fi dacewa shine ka riƙa yin kowane wato kar ka ɗauki guda ka ba sauran akwai lokacin da za zai zama kana da buƙatar ka tafi ka tashi bayan an gama sallah kana da wata buƙata ta gaggawa to sai a ɗauko mai goma goma ko kafin dai a zabura a miƙe sai a ɗauko mai goma goma sai a yi akwai lokacin da kuma kake ganin lalle kana da kuzari akwai bukatan a dade ana zikirin Allah to sai a dauko ne yawa ai kai al-imam an-nawawi yayi magana game da yanda ake yin wannan zikiri wanda babu shakka malamai sun samu sabanin fahimta akai in ka duba sharhu sahih muslim juz'i na biyar shafi na 93 yace wa zahiruha annahu yusabbihu 33 mustaqilla yanda hadisi ya taho ya zo da bayani kashi biyu na ɗaya za ka yi talatin da uku a keɓe shi ne hadisin abu hurairu da ya zo cikin bulugun mara man sabbaha Allah dubura kulla salatin salasan wa abinda manzon Allah ya ce ka ce subhanallah subhanallah subhanallah sai ka yi talatin da uku baka taba alhamdulillah ko Allahu akbar ba iyaka abinda kake subhanallah ala hidda wannan shine hadisun abu huraira da ya taho a nan zahiri abin da ya taho ke ya ce wa yi kabbiru salatin wa salatin mustaƙilla wa ya hamadu kazalika wa haza zahirun hadis ne abin da hadisun abu huraira ya tabbatar kuma wannan shine abin da abu salihin ya zaba lokacin da suka je suna muhawara suka dawo ga abu huraira sai abu huraira ya maimaita ya ce ga yanda za ku yi abu huraira lokacin abu salihin ya dawo ya ce faraja'atu ilaihi faqala sai abu huraira ya karantar da shi kuma wata siffa ta biyu ya ce mar ka ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar kayi daya subhanallah alhamdulillah allahu akbar kayi biyu sai ya ce hatta ya kuna min hunna kullihinna talatan wa talatin har sai ka hada adadin a haka sau talatin da uku kaga an samu siffa na biyu kenan kuma dukkansu suna da asali da hadisin abu huraira ko dai ka ware subhanallah subhanallah subhanallah sai ka yi talatin da ko kuma ka ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar ɗaya kenan subhanallah alhamdulillah allahu akbar biyu kenan kamar inda shi abu huraira ya karantar da su ya ce masa za ka ce ta kulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kayi guda ke wato ka hada su ukun a lokaci guda sai ka kirga 33 in kayi haka shi ma ya dace da fahimtar magabata ibnu hajar yayi magana akan wannan cikin fathul bari mujallal nabi shafi na 329 yace rajjaha ba'dhum al-jam'a lil-ityan fihi bi wawil atafi wasu suna cewa a hada والذي يظهر أن كل من الأمرين hasan. wasu suna cewa a hada so suna cewa a rarraba idan aka ce a hada shine a ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar idan aka ce a raba shine a ce subhanallah subhanallah subhanallah sai an kirga 33 kafin a kai ga alhamdulillah kuma kowane akwai nassin hadisi daga manzon Allah ibnu hajar ya ce zahiri kowane ɗaya ka ɗauka ya dace da sunnar manzon Allah saboda haka siffofi guda biyu ne an yi aƙida likulli ah, tasbihatin wahida ya zama ka keɓe kowane nau'in zikiri ka ware shi shi kadai sai ka gama sannan ka kawo ɗayan ko kuma ka haɗa su ya aƙira li kulli usbin tasbiha wa tahmida wa takbira fi kulli marra ya zama ka haɗa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ka ɗauka a matsayin ɗaya kenan to amma shi ibnu hajar shi hajar ya fi zaɓen hadisin abu huraira saboda haka yasa ya kawo shi a cikin bulugul maram inda za ka karanta fathul bari a sharhin ibn hajar yana cewa saboda yanda hadisin nan ya taho haka ya kamata ka yi zikiri ka rika cewa subhanallah subhanallah subhanallah sai ka kirga 33 sannan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 sai ya ce wanda ya ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar taba ya yatsunsa bai kai adadin wanda ya ce subhanallah 33 kafin ya ce alhamdulillah 33 kafin ya ce allahu da 33 ba saboda haka ladan wanda ya yi wancan ya fi yawa akan ladan wanda ya haɗa su saboda haka shi ibn hajar ya fi zaɓen ka raba su ɗin kamar yadda aka tsara carbi nan ko carbi an kasa shi uku kashi na farko subhanallah kashi na biyu alhamdulillah kashi na uku allahu akbar alhali akwai fahimtar kamar fahimtar abu huraira shi kansa da ya rawaito hadisin shi ne ka haɗa su gaba ɗaya a lafazi guda Allah ya samu gani a nan duk wanda mutum ya ɗauka bai saba ma fahimtar magabata ba sai dai inda aka samu saɓani shine shin zikirin nan da wani hannu ake yi hannun dama ne ko hannun hagu wannan babu shakka matsala ce da hatta fitattun malamai na zamani sun samu saɓanin fahimta a kai shin za ka yi tasbihi da hannun dama ko da hannun hagu ko ko za ka yi hannun dama da hagu duka wanda mafi dacewa shine fahimtar ibn al-usaimin ibn al-usaimin kamar ya raba gardama yadda ya zo a cikin fatawa majmu fatawarsa mujallar na goma sha uku shafin ɗari biyu da arba'in da uku ya ce a sunna an yi sabbi habil yumna asali sunnar annabi muhammad zikiri ka yi da hannun dama wannan ita ce sunnar manzon Allah babu ma gardama a kai duk wanda ya ja ya ja da hadisi ne sunnar manzon Allah ita ce zikiri ana yinsa da yatsun hannun dama ne saboda akwai hadisin al-imam abu dawud hadisin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin yace ra'aytu rasulullahi ya'qidu tasbiha bi yaminihi na ga manzon Allah yana kulla tasbihi da hannun damansa tunda yace da hannun damansa kaga ya nuna banda hagu ya ayyana wani hannu manzon Allah ya kirga tasbihi da shi hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisi na 4989 amma duk da haka sai ibnu usaymi ya ce walakin la yanbaghi tashdid fi hadha al-amri bai kamata mu tsananta game da al'amarin nan ba bi haythu yunkar ala man yusabbihu bi kilta yadai wato ta yanda zai kai ga har ka kyamatar ma wanda kaga yana zikiri da hannunsa na dama da hagu inda har za a samu sabani bai kamata ba bal na kula abinda za mu ce shi ne inna sunna an taktasira alal yami sunnar annabi ita ce ka yi zikiri da hannun dama kadai li'anna haza huwa alladhi warada anir rasul abinda yazo daga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wa li'anna zalika afdal wa akmal sannan shi yafi dacewa li'anna al-yamina tuqaddam fil umuri al-mahmuda wal yusra fil umuri al-ukhra in ka dubi yadda uh, sunnar annabi take hannun dama ana gabatar da shi abubuwan da ya zama na yabo hannun hagu kuma abubuwan da ya zama saɓanin haka uh, don haka ka gabatar da hannun dama wajen kirga zikiri kafi dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ce fahimtar Muhammad Nasiruddin al-Albani saboda mai tsayawa akan hadisin annabi Muhammad abinda hadisi ya tabbatar ka tsaya a kansa amma don wani ya kirga ya hada da hannun hagu ba laifi ba ne kamar yadda Ibn Musamman yake fada babu shakka gaskiya ne sai wajen yanda ake kulla zikirin shi kansa nan ma aka samu sabani wanda sabani ne da dadde duk da cewa akwai hadisin da ya bayyana mana yanda manzon Allah yake kulla zikirinsa hadisin al-Imam Ahmad wanda ya rawaito daga wata sahabiya da ake kiranta Yusaira tana daga cikin al-muhajirati waɗanda suka yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa qala na, rasulullah wata rana manzon Allah ya ce mana na bit tasbihi wat tahlili wat taqdis wa aqidna bil anamil wato akwai lokacin da manzon Allah ya jawabi ga mata ita wannan sahabiya ta ba da labari ta ce akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabi ga mata yake musu umarni yace ku riƙi tasbihi yana gaya wa mata kaga zikiri yana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu alaikunna bitasbihi wat tahlili ku riƙo da zikirin Allah ku rika tasbihi kuna hailala kar ku zauna ba ku wa aqidna bil anamil kuma ku riƙa kullawa bil anamili bil kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana abin da ake kulla zikiri da shi da larabci abinda ake kulla zikiri shine al'anamil wanda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka yake fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun saboda waɗannan al'anamil din za a tambaye su a kiyama kuma za su yi magana wala tagfulna ku mata kada ku gafalta kada ku rafkana kada ku yi watsi da zikiri fatansaina rahma har a waye gari kun manta rahamar Allah subhanahu wata'ala ta'ala don haka lalle zikiri wanda ya rike shi yana tare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala don haka bai kamata musulmi ya watsi da shi ba kamata yi idan an yi sallah to ka zauna ka yi zikirin Allah kamar yadda ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sunan tirmizi da sunan abi dawud kuma hadisin yana da kyau yana sahihul jami'i sagir hadisi na 487 wannan hadisin tunda hadisi ne da yake da kyau ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abubuwa guda biyu na daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira littafin zikiri da kullawa wa aqidna al-aqd kullawa ne ashe zikiri kulla shi ake yi zikiri kulla shi ake da me ake kulla zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata bil anamili bil anamili don haka menene ake kira al'ummula eh, al'ammula ne ake kira wannan eh, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kulla zikiri da shi al'anamin asali a larabci al'ammula allati fiha wato gindin farce inda farce yake tofowa shine ake kira al'ammula inda farcenka ya tsuro inda farcenka ya tsuro wannan wurin shi ake kiransa al'anmula amma sai ya zama malamai magabata sun yi fahimtar wannan hadisin kamar fahimta kashi uku in ka duba littafin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud mujallal na goma sha uku shafi na 273 kashi na farko na malamai suka ce bi afadiha abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine a kirga zikiri da yatsu saboda haka idan suna zikiri suna kirgawa ne da yatsa yatsa ɗaya bayan ɗaya na biyu bi miliha kashi na biyu malamai suka ce abinda annabi ya ayyana shi ya kamata a kirga zikiri da shi menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shine bi miliha ainihin al'amula wato shine matsiran farci nan ya kamata a kirga zikiri da shi don haka nan ya fi dacewa matsarin eh, eh, farce ko idan za ka kirga zikiri da shi hannunka dole zai kulle zai zama ka kulla kamar yadda ya zo cikin hadisi in za ka kirga da wurin da farcenka ya tsoro shi ne za ka ce ɗaya biyu uku kaga kana taɓa babban yatsanka yana kama ainihin matsarin farce Allah ya samu gari babban yatsanka ta dama ya zama ta kama gindin farcenka shi ne ka kama al'amula. domin kamar yadda ya zo cikin littafai na harshen larabci misali alƙamusul muhit na alfairus abadi a mujallar na farko shafin 983 ya ce al'anmula allatifi hazzufuru abinda ake kira al'anmula da larabci shine inda farci ya toho haka ma littafin al-mukhassas na al'imamu ali bin ismail ibn sida ya ce al'anmula wa huwa ma tahta zufuri min tsarafin afadi'i saman yatsa inda farce ya toho wurin shi ake kiransa al'amula a larabci duk malaman masana harshen larabci abin suke fassarawa tun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kirga zikiri da al'amula to yana nuna cewa da gindin farce wato inda farcen ka ya toho nan za ka rika kamawa in ka kama ko zai nuna ka kulla in ka kama manuniya kaga ka kulla in ka kama na tsakiya ka kulla in ka kama wannan ka kulla in ka kama karamin ka saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa aqidna bil anamil ku rika kullawa da matsiran farki to wannan shi ya samun nassin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashi na uku na malamai suka ce bi aqdiha idan dai mutum zai kulla zai lissafi da wato gaɓuɓɓa na yatsa ba laifi ba ne shi ma ana iya ce masa al'anmuna amma asali a larabci ba sunansa ba kenan to waɗannan fahimta kamar kashe uku duk wanda mutum ya aiki da ita ba laifi ba ne tunda akwai magabata da suka yi riko da shi domin me babu wani hadisi da ya siffanta yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirgawa illa dai hadisin abdullahi bin amrin da ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirga zikiri da hannunsa na dama amma yaya yake yi ya taho ne a hadisin da shi kansa yake umarni ga waɗannan mata yana ce musu wa aqidna bil anamil ku rika kulla zikiri wato da matsiran farci wanda shine yafi dacewa don haka idan zaka kulla zikiri kamar da ibnu hajar yake faɗa a ce za ka yi shi ɗaya bayan ɗaya to za ka kama gindin farcen yatsar ka manuniya ka kama gindin farcen yatsar ka ta tsakiya ka kama waccan da take kaga duk inda ka kama kamar kana kullawa ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa ne kullawa ake kuma hatta bin baz yana da wannan fahimta malamai da dama wanda suke wannan zamani Allah subhanahu wataala ya musu rahama wannan shine abin da ya yafi dacewa amma da wanda ya amfani da yatsarsa da wanda ya amfani da gaɓuɓɓa abinda dai ake nema kamar yadda ibn hajar ya faɗa ne a cikin fatul bari shi ne asali adadin littafin a dai samu abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi subhanallah an faɗa sau talatin da uku muhimmin abu shi ne wannan na biyu ƙoƙarin ka dace da sunnar annabi yana da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi tambaya ga waɗannan matohon faratunka a ranar tashin kiyama shin an kirga lissafi da su a wannan hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun za a tambayi matsarar faratunka na yatsu a kiyama shin an yi lissafin yatsu a zikiri da su to tunda za a yi tambaya ai ya kamata sai ka aje carbi ka koma lissafi da su ko don ba za a tambaye carbi ba su ne za a tambaya a ranar tashin kiyama matsirar farkenka shi za a tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na'am amfani da tarbi wata matsala ce wacce take akwai magana mai tsawo a kanta amma ka koma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa shine mafi dacewa da kai musamman abinda ya zama manzon Allah ya ce za a yi tambaya akan shi Allah ya sa mu iya amsa mu ci gaba yace wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu an karbu hadisi daga mu'az dan jabal Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu manzon Allah ya ce wa mu'azu dan jabal usika ya mu'azu ina maka wasiya ya kai mu'azu la tada'anna dubura kulli salatin an taqula اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك karka yadda ka bari a duburan kowace sallah wato a ƙarshen kowace sallah kar ka yadda ka bar cewa Allahumma a ala zikirika wa shukrika wa husni ibadatika, ya Allah ka taimaka min akan zikirinka, ka taimaka min akan godiya gareka, ka taimaka min akan kyautata ibada gareka, waɗanne abubuwa sai da taimakon Allah mutum ya ke iya yanzu, Allah ka samu iya. Idan ka ɗauki fahimtar Ibn Hajar yana nuna cewa a baya anyi sallama ne ko amma shi Ibn Taimiyya fa. a fahimtarsa tunda wannan addu'a ce ina ya kamata a yi ta kafin a yi sallama tunda addu'a ce Allahumma a'inni addu'a ce a fahimtarsa kafin ka yi sallama lokacin da kake ganawa da Allah subhanahu ta'ala ya ce rawahu Ahmad al'imamu Ahmad ya rawaito a cikin al-musnad wa abu dawud da al'imamu abu dawud ina kitabu salati babul istighfar hadisi na 1522 wannan sa'i hadisin yana a sunan al-kubra na al'imamun nasa'i hadisi na 9541 alhafiz ibn hajar ya ce bi sanadin ƙawiyin isnadin hadisin yana da ƙarfi wannan lafazi na ibn hajar kamar yana ba mu hadisin shaidar hadisin ya inganta ne yana nuna cewa hadisin nan yana da kyau tunda ya ce sa yana da ƙarfi yana ba da shaidar a yi aiki da wannan hadisin riwayar al'imamun nasa'i da kuma al'imamun ahmad wannan riwaya ce ta alimam abu dawud a riwaya ta alimam imam nasa'i da alimam eh, ahmad mu'azu dan jabal yace inna rasulullahi akhadha bi yadi yawman wata rana manzon Allah ya kama hannuna sun qala sai yace ya mu'azu wallahi in la uhibbuka wallahi lallai ina son ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar haka faƙala mu'azu sai mu'azu dan jabal ya ce bi abi wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuka ina ba da fansar babana da mamana gare ka ya rasulullah wallahi ni ma ina son ka wannan riwayar ba ita ce ibn hajar ya kawata ta a cikin bulugul maram ba duba sahih sunan abi dawud hadisi ne da sahihul jami'i da sittin da tara. da kuma sahihu targib hadisi na 1596 wa an abi umama ta radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu umama Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man qara'a ayatal kursi wanda ya karanta ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba a ƙarshen kowace sallah ta farilla lam yamna'hu min dukhulil jannah babu abin da zai hana shi shiga aljanna illa al sai dai mutuwa Allah ka samu iya rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah ba abin da ke hana mutum shiga aljanna sai dai mutuwa akwai hanyoyi waɗanda Allah ya sauke mana na samun aljanna Allah ka samu iya riko da su yace wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta wannan hadisin ya nuna cewa hadisin an samu kace na ce a kansa kuma gaskiya ne in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim jaziya yayi magana sosai akan hadisin da falalan ayatul kursi cewa a karanta ayatul kursi bayan sallan farilla wa adkhalahu abu al-faraj ibn al-jawzi fi fi al mawdu'ati kasan daga cikin malaman hadisi na farko akwai ibn al-jawzi ibn al-jawzi shi da wanda yake da littafin da ake kira kitabul mawdu'at wanda ya rubuta hadisan ƙarya a ciki ibn al-jawzi sai ya dauko wannan hadisin ya sa a ciki don haka idan kana da kitabul mawdu'at zaka ga wannan hadisin na Abu Umama a ciki akan cewa hadisin nan bai inganta daga manzon Allah ba ibn al-qayyim yace bai kamata a sa wannan hadisi cikin hadisai da suke da rauni ba a cikin hadisan da ba su inganta ba wa qad ruya hadal alhadith min hadith abi umama kamar yadda ibn hajar ya faɗa anan an samu riwaya ta abu umama al sannan akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib shi ma yayi magana akan darajar ayatul kursi bayan sallar farilla akwai hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin al-mughira bin shu'ba akwai hadisin jabir bin abdullah akwai hadisin anas bin malik na'am fiha kulliha da'fun akwai rauni game da riwayar duka waɗannan hadisai walakin idan bamma ba'daha ila ba'd ma'a tabayun turuqiha wa ikhtilaf makharijiha dallat ala anna alhaditha lahu aslun wa laysa bi mawdu'in kasancewar sahabbai da dama sun ruwaito hadisin nan kasancewar hadisin bai zo ta hanya ɗaya ba da hanya ɗaya ce sai a ce eh hadisin bai inganta ba ya zo ta hanyoyi da dama kuma ya zo daga sahabban annabi da yawa wannan ya nuna cewa hadisin nan yana da asali hadisi ne mai kyau ba za a ce hadisi ne wanda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn qayyim yace wa balagani an shaykhina abul abbas ibn taymiya qaddasa Allah ruhahu yana cewa ibnu taymiya ya ce ma taraktuha aqiba kulli salati tunda na karanta hadisin abu umama ban taba barin ayatul kursi a bayan sallan farilla ba ban taba bari ba kuma bare waɗanda suka inganta hadisin kamar yadda Ibn hajjar ya faɗa ne a nan Ibn hibban ya inganta hadisin haka al-imam abdul azim bin abdul qawi al-munziri mai littafin at-targhib wa tarhib ya inganta hadisin mujallar nabi shafin 299 sannan ga muhammad nasiruddin al-albani a littafin sa silsilatu sahiha hadisin 972 da sahihu targhib hadisi na 1595 da sahihul jami'i sagir hadisi 6464 don haka yasa karanta ayatul kursi yana daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata ka rika karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah ka yi ta imma kafin sallama ko bayan sallama idan ka yi ta kafin sallama kaga ta zama maka madadin yabo ga Allah madadin yabo ga Allah in baka iya kirari ga Allah in ba za ka iya kirari ga Allah ba tunda akwai buƙatar bayan tahiya ayi yabo ga Allah ayi kirari ga Allah sannan ayi salati ga Annabi Muhammad sannan a nemi tsarin Allah game da sharrin abubuwa hudun nan sannan ayi addu'a idan ba za ka iya yabo ga Allah ba sai ka yi ayatul kursi ka karanta ayatul kursi bayan kafin ka yi sallama ayatul kursi babu ayar alkur'ani da ta yabo ga Allah subhanahu wata'ala fiye da ita ayatul kursi don haka yasa aya ce da take da daraja daga cikin ayoyin alkur'ani ko ba laifi ba ne don ka karanta ta kafin sallama hatta addu'ar da muka karanta wanda wani sahabi yayi a gaban annabi sallallahu alaihi sallam wanda yake cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka allahu allazi la ilaha illa anta ko sai yace al ahadu samad ai kul huwa ne domin al’ahadu samadu lalzi lam yalid wa wa lam ya kulla hukufuwan ahad ai kun ce amma manzan Allah ya ce ya rantse da Allah ya ce wannan ya kira Allah da sunansa mafi girma wanda in ka roƙi Allah ta ki sai ya amsa kaga a shekaran ta kulhuwa wa kafin sallama da a ce laifi ne da manzan Allah ya hana shi to haka bari ayatul kursiyu aya guda ce kulhu ko ba aya ɗaya ba ce Allah ya samu gani ibn hajar ya ce wa za da fihe tabrani al'imamu ya yi ƙari a riwayar al'imamu tabrani an samu ƙari a hadisun abu umamat al ya ce wa kulhuwa allahu ahadun da karanta kulhuwa a bayan sallama kenan a ƙarshen sallah isnadu jayyidun ko kafin sallama ɗin duk ɗaya ne shi kansa isnadin wannan ƙari da aka samu a riwaya ta al'imamu tabrani isnadin yana da kyau kamar yadda al'imamun munziri ya faɗa littafin tartib wa tarhib wa an malik bin al-huwairis an karbo hadisi daga malik bin al-huwairis al-laifi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda maganar sallah magana ce mai tsawo idan aka ce za a tattaro duk hadisin da yayi magana akan sallah to gaskiya littafi kamar bulugul marami ba zai riku wajen dalibi ba ya fi karfin dalibi don haka ibnu hajar da ya tsakuro hadisin ya ga cewar magana sallah tana da yawa sai ya kawo hadisin malik bin al-huwair ya maka ya maka matashiya manzon Allah ya ce musu sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah shikenan in ma baka samu hadisi a bulugul marami ba game da wata siffa ta sallar annabi duk inda ka samu hadisin da ya inganta daga manzon Allah cewa ga yanda annabi yake sallah kai riko da wannan hadisi wato kamar ishara ce ibn hajar yake mana ba dole bane ya saka kowane hadisi da ya shafi sallah a littafi bulugul maram don haka yasa ya kawo hadisin malik bin huwair a ƙarshe qala rasulullah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah hadisin al-imam bukhari yace rawahu al-bukhari fi kitab al-azani bab al-azan lil musafir idza kanu jama'a hadisin 631 wato hadisin ya zo hadisin Abu Kilaba Abu Kilaba Aljarmi al-Basri wani malamin Basra ya ba da labari sunansa Abdullah ya ce haddasa na malikun Malik bin huwairis ya bamu labari Malik bin huwairis ya bamu labari Malik bin huwairis mutumin Basra ne a ƙasar Iraki a yau babu birnin ita ce birni na biyu ta wajen yawan mutane bayan bagdad babu birnin da ya fi basara yawan mutane kuma tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan yanki yana nan shi malik bin al-huwairis mutumin basra ne ya tashi daga basra su takwas ne matasa suka taso daga basra suka bakunci annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce wa nahnu shabiya mutaqaribuna muna matasa wanda kusan sa'an juna kusan sa'o'in juna dukkan mu matasa ne mu takwas mu shida muka babunci annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamna indahu 20 yawma wa layla muka zauna tare da annabi a garin Madina kwana 20 wa kana rasulullahi rahiman raqiqan manzo Allah ya kasance mutum ne mai tausayi mai saukin hali yana ta lura da yanayinsu matasa sun zo madina sun yi kwana 20 tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zanna anna qad ishtahaina ahlana manzo Allah da yaga alamar muna sha'awar mu koma gida wa qad ishtaqna mun kosa mu koma gida sa'alana amman tarakna ba'dana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu sai ya tambaye mu dawa dawa kuka baro a garinku fa akhbarnahum ka bashi labari qala sai yace irji'u ila ahlikum ku koma gida idan kun koma garin ku fa aqimu fihim ku zauna a garin wa allimuhum ku rika yi musu umurni wa murruhum ku eh, rika karantar da su ku musu umurni irin abin da na gaya muku zakara ashiya abu kilaba yace malik bin huwairis ya faɗi abubuwa da dama ahfabuha aw la ahfabuha wasu na kiyaye wasu ban kiyaye ba yace daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kafin mu bar madina manzon Allah ya ce mana wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika yin sallah yanda kuka ga ina yin sallah fa idza habarati salatu idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum sai dayan ku ya muku kiran sallah wal ya ummakum akbarukum wanda yafi ku girma shi kuma ya muku limanci suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam suka dawo basra saboda haka malik bin huwairi ya rika karantar da mutane yanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah wannan kamar ishara ce ibn hajar yake mana cewar duk inda muka samu hadisi ko da baya bulugul marami ko da hadisin baya cikin bulugul marami in dai muka samu hadisi da ya inganta game da siffan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu yi aiki da shi wa an imran bin husayn radiyallahu anhuma anhu ya ko an karbo hadisi daga imran bin husayn radiyallahu anhuma ya kamata ya zama Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa saboda imran bin husayn da babansa husayn bin ubaidillah al-quzai dukkan su sun musulunta a rana guda a lokaci daya da abu huraira da imran bin husayn da mahaifin imran bin husayn shine husayn bin ubaidin al-khuzai da abu huraira sun musulunta a lokaci daya a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hijira na shekara bakwai a yakin khaibar in ka duba siyaru a alamin nubala na al-imam zahabi mujallal nabi shafin 508 da dukkan su sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhuma ba mamaki masu rubutun ne suka bar shi qala qala li qala imran bin Hussein ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min salli qa'iman kai salla a tsaye Fa'illan in lam tastati idan ba za ka iya ba fa qa'idan sai kai salla a zaune Fa'illan in lam tastati idan ba za ka iya ba fa ala jambin sai kai salla kan gefen jikinka a kan gefen dama na jikinka maimakon a rigingine haka ne iyakan hadisin kenan a sahihul bukhari amma abu lugul maram ya ce wa illa fa'aumi ko wa illa fa'aumi din nan kuskuren masu rubutu ne ba hadisin imran bin hussein ba ne ibn hajjar a ƙarƙashin sharhin wannan hadisin don hadisin ya ce rawahul bukhari yana kitabu tafsir eh, salati babu idza lam yuti qa'idan salla ala jambin hadisi na 1117 ibn hajjar a fathul bari mujallar na bishafin 541 ya ce walai laisa zikirul ima'i babu ambaton sunkuyo a hadisin imran bin hussein don haka ya ce wa illa fa'auni in ba ka iyawa ka yi sunkuyo in ba ka iya sallah a tsaye ka yi a zaune in ba ka iya a zaune ka yi a kwance in ba ka iya kwance to ka yi sunkuyo to babu sunkuyo a hadisin imran bin hussein asalin hadisin yadda ya zo imran ya ce na bi bawasir ina da ciwon basu fasa altun biya sai na yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yi salati game da sallah fa kala sai yake salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye in baka iyawa kai a zaune in baka iyawa kai a kwance a gefen jikinka inda aka samu kalmar ayi sunkuyo shine hadisi na karshe mu karanta yace wa an jabirin an karbo hadisi daga jabir رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي صلى الله عليه وسلم يا قيام وأن مر لا فيها صلى على وسادة مر لا فيها يا صلى أكم فلو متاشي فرما بها النبي صلى الله عليه وسلم يجي فرد فلو وقال يجي صلي على الأرض كي صلى أكم كسا إن استطعت إن ذاك إياه wa illa in baka iyawa fa aumi ima'an sai ka yi sunkuyo iya sunkuyawa mai ake nufi da al'ima huwa harikun ra'asi motsa kai shine ake nufi da sunkuyo in ka duba bada'i'us sana'i mujallar na farko shafi na 106 ittifakan idan baka iya sallah a tsaye kai a zaune in baka iyawa yi sunkuyo sunkuyon da ake nufi shine yi ishara da kanka kana dagawa kana sunkuyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al sujudaka ka saka sujudarka ta tafi kasa min ruku'ika fiye da ruku'inka wajen sunkuyawan ya zama sujuda ita ce kasa akan ruku'u idan ka yi ruku'u haka to sujuda kuma ta yi kasa tafi na ruku'u ɗin ka yi ishara da kanka rawahul bayhaqi hadisin al-imam ya rawaito shi yana a sunan kubra kitabul haidi juma'a wa abwabil khushu'i fi salati wal ikbal hadisi na bakwai ibn hajar ya ce bi sanadin qawiyin isnadin hadisin yana da karfi ya nuna cewa hadisin yana da kyau walakin sahaha abu Hatimin waqfahu sai dai al'imam abu hatim ya inganta cewa hadisin mawqufun ne hadisin ba marfu'un ne idan aka ce ba marfu'un bane ba a isar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ya tsaya ga jabir al'imam abu hatim shine al-imam muhammad bin idris amma ya shahara da alkuniyarsa al'imam abu hatim akwai yaronsa wanda shi ke da littafin ilalul hadith shine ibn abi hatim kitabul ilal ya yi magana akan mahaifinsa ya ce hadisin nan bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan mawqufin ne al'imam abu hatim yana cikin malaman hadisi na zamanin farko Allah madaukake masa rahama illar hadisin tana cikin littafin ibn hajar da ake kira at-talkhisul habir at-talkhisul habir a juz'i na farko shafi na 226 ibn hajar yi magana game da illar wannan hadisin da ya sa ba a ce eh, hadisin marfu'un ne. duk da cewa hadisin ba wai Jabir kadai ba Abdullah bin Umar ya ruwaito shi Abdullah bin Abbas Sayyidina Ali don haka yasa malamai malaman fikihu suke cewa hadisin nan ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba silsilatu sahiha hadisi 323 jabir ya ba da labari da cewa anna rasulullahi adama ribon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tafi gaida wani mara lafiya abinda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam gidan mutumin ya zo gaida shi ne fara'ahu yusalli ala wisadatin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin yana sallah yana sujuda akan matashi akan filo fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba farama biha ya jefar da shi fa akhadha udan mutumin sai dauko katako ko wani ice haka li salli alaihi dan yayi sujuda akai fa akhadhahu nan ma annabi ya kwace farama bihi ya jefar da shi wa kala sai yace salli alal ardi in istata'ta kai salla akan ƙasa in zaka iya wato kai sujudarka akan ƙasa wa illa in baka iya sujuda akan ƙasa fa aumi ima'an sai kai sunkuyo da kanka iyakar sunkuyo waje waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka saka sujudar ka tafi ƙasa ƙasa akan ruku'inka wa zarika har ka gama sallah kaga wannan ya nuna cewa sallah a ainihin tsaye dole ne kai sallah a tsaye dole ne sai in baka iyawa zaka yi a zaune sai in ba ka iya sallah a tsaye za ka yi a zaune ba haka kawai ba za ka zauna ka yi sallar farilla ba wanda ya yi sallar farilla a zaune ba shi da sallah wanda ya yi sallar farilla a zaune inda ba shi inda lafiyar sakalau kamar yadda al'imamun nawawi ya faɗa a sharhu sahihi muslim juz'i na shida shafi na goma sha hudu wa ammal fardu fa inna salata qa'idan ma'a qudratihi alal qiyami lam yasihha idan mutum yana da lafiyar sakalau ya zauna ya yi sallah sallasa bata inganta ba don haka idan kana da uzuri ne ka zauna kai sallah alhamdulillah Allah ya baka uzuri dama amma game da sallar nafila fa sallar nafila haka kawai ma kana iya zaunawa ka yi ta haka kawai kana iya zaunawa ka yi nafila kamar yadda muke zaune a masallacin nan a zaune za ka yi nafilarka sai dai kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana sahihu muslim salatun rajuli ƙa'idan nisfus salati in kai sallah a zaune rabin ladan sallah ake baka amma an baka dama in dai nafila ne za ka yi ta a zaune amma farilla ba za ka yi ta a zaune ba sai da uzuri wannan shi ne Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah maɗaukaki ya gafarta mana kuskure ah, babi na gaba har yanzu da ya shafi sallah ɗin wanda shi ne babu sujudin sahawi shine zai kasance darasinmu na gaba insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu